قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan kafirai masu inkarin tashin alkiyama wannan ƙasar da abin da ke cikin tawane ne in har kun sani